أما بعد السلام عليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya su ƙara tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai mai komai salati da sallamawa ga fiyayyen halitta annai Muhammad da shi da sahabbansa da iyalansa da mummunai waɗanda suka bi ta tafarkinsa har zuwa ran tashin alkiyama muna rokon Allah maɗaukakin sarki ya tausaya mana ya sa mu kasance daga cikinsu. barkanmu da sake haduwa a wannan rana ta lahadi wacce ta dace da talatin ga watan da akhir hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1447 wacce ta dace da ashirin da ɗaya ga watan sha biyu miladiya dubu biyu da ashirin da biyar Allah maɗaukakin sarki ya ba mu aron lokaci mun sake haɗuwa domin ci gaba da karatu cikin wannan littafi mai albarka hisnul muslim min azkar kitabi wa sunna na fadilat shaykh al-doktor sa'id bin wahab al-qahtani Allah madaukakin sarki ya ji kan shi mishi yau kuma shine darasin mu na talatin da biyar a cikin wannan littafi mai albarka a yau za mu tashi fasali na ashirin da biyar inda malayi magana kan al'abtaru ba da salami minas salati al'abtaru ba da salami minas salati zikirori da ake yi bayan an sallame sallah mun gama saman ta gabata zikirori da ake yi bayan an gama tahiya an karanta salatin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai kuma addu'o'i da annabi sallallahu ya umurce mu da cewa mu da mu yi addu'a mu zaba daga abin da ya mana da kyau na addu'o'i mu roƙi Allah da shi kuma muka karanta addu'o'i da suka zama ma'sura waɗanda suka samu approval daga annai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to yau kuma zikirori ne da ake bayan an sallame bayan an sallame sallah malam ya kawo zikirori da dama wadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karantar da ake bayan an sallame sallah kuma za mu ji su insha Allah ذكري نفركو لما لن يكاو شنجي فلن أستغفر الله صلاة اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام فلن أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام wannan ya tabbata a cikin hadisin sahabi sauban al-hashimi sauban al-hashimi Allah maɗaukakin sarki ya ƙara yadda a gare shi sauban al-hashimi asalinsa yantaccen bawa ne na annai muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya siya shi a matsayin bawa sai yan tashi tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yan tashi kuma ya lazanci annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda maluma suke cewa ayan fadin Allah madaukakin sarki ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين نعم الله عليهم من النبيين wa والصالحين وحسن أولئك رفيقا malmas ke cewa asalin sawabin saukan wannan ayan, sanadiyyan wata tattaunawa ce da aka yi tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da kauban cewa wata rana annabi sallallahu ya fito daga gida sai tare da sauban a zaune a kofar masallaci yana ta kuka yana ta kuka annabi sallallahu alaihi wasallam tambaye shi ma za yubki ya sauban shi ya kai sauban menene yasa ka kuka ne ka samu sako ne wani naka ya mutu daga garin yace ba a annabi sallallahu alaihi wasallam masa tambayoyi abubuwan da suke iya sa za su iya sa mutum babba namiji ya fashe da kuka Ya ce duka babu koda ce to me yasa ka kuka Ya ce wani abu ya tuna Ya ce ya ga yadda suke son annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yadda in suna tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam ba sa son salamu. in annabi sallallahu alaihi wa sallam ya shiga gida to hankalinsu baya kwanciya har sai lokacin da ya fito suka gan su ga su gashi sai su ji kamar annabi sallallahu alaihi ya tafi da zuciyarsu ne ya bar musu gangan jiki yana zaune sai tuna kuma akwai ran da za a yi tashin alkiyama kuma aka yi tashin alkiyaman nan iya matsayinka iya girmanka a wajen Allah iya matsayinka shi ke tunanin to yanzu matsayinsu ne ba iri ɗaya da na manzan Allah ba sallallahu alaihi yanzu ba za su samu daman zama tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ko da yaushe ba kenan tunda matsayin shi yana sama da nasu a aljanna kawai da ya tuna wannan ya tuna yake imagine yadda za su yi enduring rabuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam kawai sai fashe da kuka a aljanna kawai sai fashe da kuka yana ganin to akwai matsala in dai aljanna matsayin mu ba ɗaya ba ba za mu saba da kai murinka ganin ka ko da yaushe haka ba to akwai matsala shi yasa ya dinga kuka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi a ba haka al'amarin yake Allah madaukake sarki ce fa man wa man yuti illaha war rasul duk wanda ya da'a ga Allah ya da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to a ta asilin alqiyama fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu alaihim من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حتى أتلم القيامة za ku tashi ne tare da waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya musu ni'ima na annabawa da siddiƙai da shahidai da salihan bayi. Allah kuma da kan sai jinjina ma wannan tafin ya ce wa hasuna ula'ika lallai waɗannan abokan tafiyan sun yi kyau ji Allah maɗaukakin sarki. Sauban al Allah maɗaukakin sarki ya ƙara yadda a gare shi. malumar ta ce ya rasu hijiran shekara arba'in hamsin da hudu allah maɗaukakin sarki ya yi masa rasuwa to shi tauban ɗin yake ba mu labarin daga cin abin da ya lazimta ya lura da shi bayan lazimtan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan farafa min salati yace annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance idan ya sallame sallarsa idan ya sallame sallarsa yana sallame sallah ya kulu sai ya ce istaghfara talatan sai nemi gafaran Allah madaukakin sarki so uku yana neman gafaran Allah madaukakin sarki so uku sai ce Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zal jalali wal ikram Allahumma anta salam ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ce wannan shi ne abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake fara yi bayan ya sallame sallah to shi a daidai nan za mu ga kuskuren mutane da yawa za ga mutum mutane da yawa mutum yana sallame sallah ko sai daga hannuwa ga sai fara sai fara addu'a wannan ya sa'a makarantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ku ya sa'a ma abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu ya sa'a ma aikin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi kuma abin da yace ya ko yace mana shine mu yi in dai al'amari ne na sallah ko da sauran duka sauran ibada to mu yi ne kamar yadda yayi yadda yayi haka zamu kar mu kar mu canza sallu kama ra'aytumuni usalli khudhu anni manasikakum a gaba ɗaya kuma Allah ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana Allah ce tabbas hakika kuna da abun koyi kyakkyawa game da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda in ka idar da sallah kana sallame sallah Abun da ke kanka kenan na farko kai istighfari astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah ko astaghfirullah alazim ko astaghfirullah wa atubu ilai so uku duk wani nau'i na istighfari zaka iya kai so uku in kai ma'anan astaghfirullah neman gafaran Allah kake yi neman gafaran Allah kake kana neman Allah madaukakin sarki ya yayi maka gafara ya yafe maka maluma suka cewa hikiman da ta sa mutum yana idar da sallah aka ce ya fara da istighfari suka ce ai ya kunu da jabari ma fi salati min halalin aw taqsirin wannan istighfarin sai zama kamar karan tsori ne na abin da aka samu a cikin sallan nan na kasa da gazawa sai zama kana sallamewa Kalimin Allah Allah gafara game da waɗannan gazawan da tauyewan da rashin cika da aka samu a cikin a cikin sallar an gane saboda eh, musamman kaga in annabi sallallahu alaihi ya koya ma sahabbai wannan a lokacin da yake cikinsu, ta kaga mu a wannan zamani mun fi cancanta da mu lazanci wannan mu ka fi cancanta da lazanci da sallolinmu. sun fi na sahabban rashin cika sun fi tafi sallar rashin rashin cika sahabi abdullahi dan mas'ud Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi kamar da imamu ahmad ya kawo a cikin littafin sa risalatul fala tun abdullahi dan mas'ud yana da rai ya taba shiga wani masallaci ya sallah ya fito ya fashe da kuka ya fito ya fashe da kuka aka ce me ya faru yake ya rantsi da Allah wanda ya sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ko ma ka sake sallah dan baka yi sallah ba har su uku mazalla ce da ka mutu kana wannan sallan da sai ka shiga wuta yace na rantsi da Allah sallan shi yake sallan duk wanda ke masallacin nan shiga shi fa da ya sallan annabi sallallahu alaihi wasallam da ka mutu da irin wannan sallan da ba za ka shiga aljanna ba Abdullahi dan musu yace wallahi sallan shi yake sallan yan masallacin nan cika daidai tun yana da rai imamu ahmad ibn hanbal Allah ya kai shi gafarta mishi a cikin muqaddimar littafin nasa misal bi sala yace dalilin da ya sa ma yarin rubuta littafin kenan yace yayi sallah a masallatai arba'in gaba ɗaya ne wanda suke sallah irin na manzon Allah sallallahu alaihi sai ta rubuta littafin misal bi sala ko ya ƙara dawo da hankulan limamai yasa yin littafin ne musamman akan limamai to duk inda sallah ya lalace liman ne ya lalata sallah liman mai ya za ta sallah so da shi liman duk yadda ya dama haka dole a sha sai dai za ka kirin sallah sai dai za ka yi wani guri amma in dai kai mamu ne to yadda liman ya dama haka za ka sha sai sa ya littafin so da ya ƙara jawo hankalin limamai Imam Ahmad ya rasu tun hijira shekara 241 yanzu sa duniya shekara 1206 maka ruwa tun lokacin to kaga bare mu yanzu kaga muka fi cancanta da muna sallama sallah mu yi istighfari ko haka bane muka fi cancanta da muna sallama sallah mu yi istighfari gashi mu kuma koda an an an kokarta an yi kokarin cikata rukunnan an yi kokarin nutsuwa yadda ya dace an yi kokarin kaza to sai ga kuma zuciyar rabi ne ke sallah rabi na wani guri za ga zuciyar rabi ne ke sallah rabi na wani guri hmm? amma duk da haka duk da haka ba duk da haka akwai wanda yake ganin sai wane yana tsanantawa a tsallo saboda bai fahimci bai san muhimmanci abu bai fahimci hatsarin da rashin yin hakan yake ciki Allah ya sa mu gane Allah ya sa mu gane to ka duba wannan shine abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yake fara yi istighfar yake fara da shi sannan sai ce Allahumma anta salam ya Allah kai ne salam. أي السالم من المعايب والحوادث والتغير والآفات ya Allah كيني ne wanda ka zama kubutacce دقا daga dukkan wani aibi babu wani aibi في حددا haɗe da siffanka ko sunanka ko ayyukanka duk wani abu da ya shafi Allah madaukakin sarki ya kubuta daga dukkan wani aibi an gane Allah madaukakin sarki ya siffanta kansa da wannan sifa ta assalam sanne ce wa minka assalam mana assalama ma'ana annahu minka yubda wa yustawhab wa yustafad aminci ana ana fatan samun aminci da kyautan aminci daga gurinka ne ya Allah babu wanda zai bada aminci a duniya da lahira in ba kai ba tun mai neman aminci a duniya ya sake nima daga gurinka don mai neman aminci a lahira ya nima daga daga gurinka daga gurinka sai kaɗai kake ba da sannan tabarakta ai ta'alaita wa ta'azamta ka girmama ka ɗaukaka kana sama da kowa an gane kana sama da kowa ya zal jalali wal ikram ya ma'aboci girma ya ma'aboci karamci Allah yana da girma sama da kowa sannan Allah maɗaukacin sarki karimi ne aka ce karimi ne mai kyauta da ƙari zai baka ya ƙara maka ya sake ƙara maka ya sake ƙara maka in ka ji ka wadata ba za ka dawo bai yi fushi ya ma ya fi son masu roƙon shi an gane ku shi Allah ya fi son ya fi son masu roƙon shi shi yasa yake cewa wani wani wani mai wani mai hikima yake cewa ya ka zo ka nace ma wanda in baka roƙe shi bai fushi ka bar wanda in ka roƙe shi yake fushi Shi ka nace ma Allah amma wabu ne adama in sa'altahu yaghdab amma shi dan adam in ka nace masa da roƙo shi ya fushi shi kuma Allah in ka daina roƙon shi sai ya kushi shi ya fi son wanda yake roƙon shi shi yasa ma ya ya umurce mu da mu roƙe shi to bayan ka nemi gafaran Allah sai kama Allah wannan kira Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram bayan ka nemi gafara sannan kai masa kira kalman astaghfirullah niman niman gafara asalin ma'anar istighfar shine rufan asiri rufan asiri ba ba ba ba lazimi bane cewa dan kana istighfar ba zai wai a ce ba zai karbu ba sai in ka daina aikata laifi a shi dama istighfar ba tuba bane istighfar neman Allah madaukakin sarki ne ya kauda kai daga kurakuran Allah madaukakin sarki ya rufa maka asiri kar ya tona maka asiri a duniya kuma kar ya tona maka asiri a lahira an fahimta ku shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da yake faɗa mana daga cikin falala na istighfari shine duk wanda yake da lazuntan istighfari a filin alkiyama Allah madaukakin sarki zai masa hisabi ne shi da shi duk filin alkiyama babu wanda zai san me suke tattaunawa bayan sun gama Allah maɗaukakin sarki ya ce a duniya ka yawaita istighfari na rufa maka asiri a nan ma na rufa maka asiri wuce aljanna an fahimta ku ba karka ce ai eh, da ban daina laifi ba bari in daina istighfari a wannan rudi shaidan. shi tuba daban istighfari daban istighfari yana cikin tuba tuban ka ba zai cika ba sai da istighfari amma istighfari bayan cewa ka tuba an gane Allah ya sa mun gane mu kiyaye mu lazanci wannan kana sallame sallah abin da ke kanka na farko kenan astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zal jalali wal ikram na biyu abu za ka yi na biyu bayan ka yi wannan shine fadin la ilaha illallah wahdahu la sharika la mulku wa lahul hamlu hamdu وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا مؤطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيته ولا مؤطي لما منعته ولا ينفع ذا الجد منك الجد wannan ya tabbata harifi ingantacce daga sahabi al-mughiratu bin shu'ba Allah madaukakin sarki ya ƙara yadda a gare shi al-mughiratu bin shu'ba yana ga cikin manya-manyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waɗanda suke jarumai shi ne ma annabi sallallahu alaihi ya aike shi da shi da abu sufyan su je su rusa su yi kace-kace da inda gunkin lata yake gunkin lata inda aka ije shi bayan fatu makka annabi sallallahu alaihi ya aike al-mughirah bin shubani, da shi da abu sufyan su je su rusa wannan wannan gunkin da gurin da aka gina ake zuwa taruwa don bautan wannan wannan gunkin Allah ya kare da a gare su hadisi yana cikin ah, sai muslim hadisi na 593 imam bukhari shi ma sai da shi na 844 haka imam a cikin imam ahmad a cikin musnad imam al tabarani a cikin al-mu'jam al-kabir duka sun rawaito wannan hadisi abinda eh, sai na muawiya ibn abi sufyan Allah madaukakin sarki ya ƙara yadda a gare shi shi ya rubuta lokacin yana khalifa yana khalifa shi kuma al-mughirah bin shu'ba muawiya ya nada shi ya zama gwamna a wani gari daga cikin garuruwan musulunci sai shi muawiya bin abi sufyan ya rubuta da wasiƙa ya rubuta takarda zuwa ga al-mughiratu bin shu'ba mu'awin al-sufyan ya rubuta zuwa gare shi yake ce mishi uktub ilayya bi shay'in min hadith rasulillah sallallahu alaihi wa kawai sakon da ya mishi ke. ya ce wannan wasiƙar na rubuta ne in roƙe ka ka rubuta mun wani abu na hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka tunatar da ni kawai sa abin da Muawiya bin Abi Sufyan radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu ya ya nima daga al-mughiratu bin shu'ba ke al-mughiratu shu'ba sai rubuta masa cewa anna rasulullahi sallallahu wa yace daga cikin abin da zan tuna maka na hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kana idza faragha min as-salati ya kasance idan ya idar da sallah wa sallama ya sallame sallah qala sai ya ce la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد مغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه وأرضاه ya reply a Muawiya bin Abi Sufyan da wannan da wannan reply cewa wannan shine abin da zan tuna maka na hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan addu'a yana cike da da tauhidi da miƙa wuya da mai da al'amura gaba ɗaya zuwa ga Allah maɗaukakin sarki. Kame da addu'an ya buɗe da la ilaha illallah. ai babu abun bauta wanda ya cancanta a bauta masa in ba Allah ba madaukakin sarki wahdahu shi kadai wahdahu dinnan karfafa abin da ya gabata ne haka la sharika da babu abokin tarayya da shi Allah shi ma kara karfafawa ne an gane bayan an ce maka babu abun bauta bisa cancanta wanda ya cancanta a bauta masa sai Allah sai da ƙarfafa maka fa Allah nan shi kaɗai, shi kadai ba abokin tarayya gare shi ba abokin tarayya a rububiyyansa mana ba za ka yadda wani yana wani aiki irin aikin da Allah yake yi ba ba wani mai halitta sai shi ba mai ba da arziki sai shi ba mai ba da lafiya sai shi ba mai warkarwa ba mai ba mai ba mai ba da arziki na ƴaƴa kowane irin abu in ba Allah an gane ba mai ba da ruwa ba mai ko duniyan komai na Allah ne haka wajen bauta za ka bauta mai shi kaɗai ba za ka bauta ma wani ba ba za ka bauta ma wani babu riya babu sum'a duka babu shi kaɗai ba shi da abokin tarayya haka a sunayensa shi kaɗai ne ba za ka ɗauki sunan Allah ka ba wani ba haka ko ba za ka ƙirƙiri ma Allah suna ba an gani kuma duk abin da ya tabbata suna ne da sifa na Allah a Qur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi dole ka yadda ka tabbatar wannan suna ne sifa ce da Allah madaukakin sarki shi kadai ba shi da abokin tarayya lahul mulk mulki gaba ɗaya nashi shine malikal mulk shine mamallakin dukkan wani mulki an gane ya ba wanda ya ga dama ya kwace daga wanda ya ga dama an gane ba ya ba wanda yake so ba ya ba wanda ya ga dama da mashi'a Allah bani ne tu'til mulka man tasha'u ba man tuhibbu ba kaga sai su ce sai su fasara kan yana ba da mulki ma wanda yake so ha wanda ya ga dama ya ba shi mulki ha ba wanda yake Allah bai ce na ba da mulki tu'til mulka man tuhibbu ba ce tu'til mulka man tasha'u mashi'a wanda na ga daman bashi wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u kuma yana kwace mulki daga wanda ya ga daman ya kwace daga gurin shi an gane to kaga eh, in dai ka fassara yana ba da mulki ga wanda yake so to dole ka fassara kuma yana kwace daga wanda yake so tunda ya duka kalmar da ya tabbata shi <laughs> ko ba ga wani a mashi'a ka ce wanda Allah ya ga daman ba shi sai ya ba shi wanda Allah ya ga daman kwacewa gurin shi kwace lahul mulk mulki nashi ne. sai sa mulkin shi ne kadai baya gushewa amma duk wani mai mulki mulkin yana gushewa Dunda da ba ta gushewa ma da shi bai samu ba dole ta gushe ne wani ya sauka ko ya rasa tukun shi ya zo wurin to shi ma akwai ran da zai da zai ɗayan biyu ko a rasa mulkin ko a rasa shi ko haka wani lahul mulk wa lahul hamd dukkan godiya cikakkiyar godiya nashi ne shi Allah madaukakin sarki nashi babu wani wanda ya cancanci a masa godiya irin godiyar da ake ma Allah madaukakin sarki sannan wa huwa ala kulli shay'in qadir shi kuma Allah madaukakin sarki ne iko ne mai ƙarfi ne da ikon zantar da dukkan komai duk abin da ya ga dama sai ya zantar in kaga bai yi wato Allah bai ga dama ya zantar bane an gane shine al-qahiru fawqa ibadi wanda yake da yake tsaye yake da iko yake da ƙarfi a saman dukkan bayinsa ba mutum ya faɗi wannan ce Allahumma ya Allah la mani alima a babu wanda ya isa ya hana abin da ka bayar wala mu'tiya lima mana'ta ko babu wanda ya isa bayar da abin da kai ka hana yadda da wannan yana sa nutsuwa a cikin zuciya rashin yadda da wannan kuma yana hana natsuwan zuciya kuma shi ke kai mutum har zuwa ga bokaye ka ji cewa akwai abin da Allah maɗaukakin sarki bai baka ba amma wani zai iya baka ko ka ji akwai abin da Allah maɗaukakin sarki ya baka amma wani ne ya hana ka samu wannan ba ƙaramin ciwo ba ne wanda kuma akwai wannan a zuciyarsa to mara lafiya ne mara lafiya ne to degree 1 kuwa na rashin lafiya rashin lafiyar kan ya girmama ma yaftahi Allahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika lahu illa duk abinda Allah madaukakin sarki ya bude wa mutane bayansa na harama na ni'ima na falala na kyauta wallahi babu wanda yake kama babu wanda yake tare wa ma yumsik fala mumsika lahu illa min haka duk abinda Allah ya rike babu wanda yake saki sai da izinin Allah la mani alima akwai wala mu'ti lima mana'at sannan wala yanfa'u zal jadd min kal ma'aboci girma da daraja da matsayi matsayin shi ba zai amfani ba a gurin ka ya Allah Allah ba ruwan shi da matsayinka ba ruwan shi da girmanka ba ruwan shi da sarautanka ba ruwan shi da mulkinka ba ruwan shi da kudinka abinda Allah madaukakin sarki yake kallo shine aikinka da zuciyanka shi yasa ma kira na ranar alkiyama cewa yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim ita da ma alkiyama rana ce wacce dukiya da 'ya'ya ba su da amfani ba za su amfani kowa ba wanda abin da za ka je da shi gaban Allah ya amfane ka ita ce zuciya kukutacciya wacce ta kukuta daga shirka ta kukuta daga munafunci ta kukuta daga zalunci ta kukuta daga kafurci ta kufuta daga kulli ma wani dan uwanka musulmi ko san ka cutar da wani dan uwanka zuciyar ta zama kubutacciya dan abin da kake jin haushi ma na wani sanadiyan ya zalunce ka Allah ya ce ba za ka shiga aljanna da shi ba wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin in ka zama dan aljanna kafin ka shiga Allah ya ce abin da ke zuciyar na kulli Allah ya ce za mu shirye kafin mu shiga aljanna ba wanda bai shiga aljanna yana jin haushin wani saka babu wani matsayi da ke amfani a wajen Allah shi yasa wani daga cikin kafirai ya alfahari da 'ya'ya da dukiya Allah madaukakin sarki yake sai afara'aita man afara'aita alladhi kafara bi ayatina wa qala la utayanna malan wa walada allati attala al-ghaiba am ittakhadha 'inda ar 'ahda Allah ce shin baka ga wanda ya ƙaryata ayoyinmu ya kafirce mana yace ai a kiyama ma ina da dukiya ina da 'ya'ya za su mun amfani Allah ce a ah, ah, a al ghaiba shin ya leka ne ya ga zai faru a kiyaman da har ya san dukiyar shi da yayin shi za su mishi amfani am ittakhadha inda ar-rahman ahada ko akwai alƙawari ne tsakaninsu da Allah cewa Allah yake ka zo na maka alƙawari yace ya yadda akwai ne MOU ne tsakaninsu da Allah saka wala yanfa'u zal jaddu minka al jadd babu wani matsayin wani mai matsayi da zai amfani a gurinka ya Allah madaukakin sarki wannan shine addu'a na biyu da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake biyo bayan shi bayan ya sallama sallah bayan yayi astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah allahumma anta as-salam wa minka as-salam السلام ya dhal ذا wal ikram la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيته ولا مؤطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد wannan shine addu'a ta biyu Allah madaukakin sarki ya sa mu gani insha Allah ta'ala zamu kuma dasa aya anan Allah madaukakin sarki ya hada mu zama ta gaba sai mu yi sauran insha Allah abinda muka faɗa ya zama daidai muna roƙon Allah madaukakin sarki ba mu lada akai kuskure da muka yi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya yace mana Allah muke roƙo ya sada mu da dukkan alkhairi na duniya da lahira ya kare mu daga dukkan sharri na duniya da lahira Allah muke roƙo da ya rufa mana asiri duniya da lahira Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردنا غير مؤذي ولا قاضي اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليه اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليه اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم الأرض عليه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله